وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رسيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اردت الكلام كلام الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وهنا بتجدد من الله سبحانه وتعالى da ya sake لديكو mu dama لديك iko cikin rahama da jin kansa zuwa dawowa bakin wanda Allah ba wanda zai iya mana Allahu akbar ayyukan da muka aikata a baya ibadodin da muka yi cikin watan Ramadan muna roƙon Allah ya sa mun dace da dukkan alkhairar mutum amin Allah ya karɓa mana amin abinda za mu fuskanta nan gaba muna roƙon Allah ya tabbatar da daga daga amin Allah ya buɗe mana zuciyar mu domin fahimtar addinin da aiki a turbar da annabi mu karanta. Kamar yadda muka alkawarta cewa insha Allah mu mu na farko idan mun dawo daga hutun azumi za mu gabatar da darasi ne na goron sallah kan abin da ya shafi alaƙar karatun bokon kyamace da kuma aure wadda muka mishi kake da baba aure da ke wannan na baba aure nake so mun gabatar da bayanai a kan kafin rufe karatu da kuma dalilan da suka sa za mu gabatar da wannan nasiha ce da bukakkiyar zuciya zuwa ga iyaye nasiha ce da bukakkiyar zuciya zuwa ga iyaye a kan hakkokin ‘ya'yansu da ke da yawa daga cikin ‘yan mata suna fuskantar wannan matsanancin ƙalubale a cikin rayuwa kamar yadda muka gabatar wata idan ta furta cewa tana son a mata aure mahaifinta yakan kan shi. ya walakanta ta ya nuna mata in dai ba za ta yi karatu ba ba shi ba wata yake da ɗan sassauci idan ta nuna mishi tana son aure sai ce wata yi hakuri sai ka gama karatu akwai wata fiskar ka faɗi tana son auren ma babu ita a ita wata ce tana so a aurar da ita wallahi babu fiskar auren iyaye domin idan ta furta wannan kalma to ya zama mata fiskina mafi kororo saboda haka hakan dole tilasta mata neman samar da mafita wa kansa da kansa muka ga ya dace mu zauna mu yi nasiha mu irin waɗannan iyaye ba karatun da ƴaƴan ku za su yi shi ne matsala abin da za ka karanta matuƙar ya dace da abin da shari'a ta zo da shi ya halatta karanta amma kar kuma abin da za ka karanta ya sha gaban dokokin Allah da na manzon

wanda ya ga abin da yake so shi zai yi a rayuwa to abin da kowa shuka shi zai girba a duniya shi zai girba duk abin da mutum ya shuka shi zai girba a duniya shi zai girba a rayuwa a cikin alkur'ani Allah ya ba da labarin waɗansu sun zo zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sun imani sun imani da Allah sun imani da manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma suka yi alƙawari wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suka ce sukar da Allah ya sauka duk hukunci da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya hukunta suka ce za mu yi bayan wannan alƙawarin mu sai zancin lokacin da aka saukar da wani hukunci idan hukuncin bai dace da abin da kake so ba sai su juya baya su bar matsala da kuma duk lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ba da wata fatawa idan fatawar ba ta dace da abin da su suke so ba sai su juya baya sai su bar manzon Allah fatawar Allah a suratul nur yake cewa ويقولون آمنا بالله ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يقل لهم الحق يأتوا إليه مبعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يخيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون يعملون إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهما أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ويقولون آمنا بالله وبالرسول الله يقول سوى من إيماننا suna cewa mun yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa afa'ana suka ce kuma mun yi mun yi wa Allah da manzon Allah alƙawari duk dokin da suka suka mana za mu yi biyayya ya tawalla فريق minhum min ba'd ذلك Allah yake bayan wannan alƙawari, bayan wannan yarjejeniya da suka kulla da Allah da manzon Allah da cewa sun yi imani da Allah na cewa sun yi imani ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sun ce sun yi alƙawari ma Allah da manzon Allah ba su yi biyayya Allah ke sun ne ya su yi minhum ba a jale bayan wannan yarjejeniya Allah ke ce ga wani yanki daga cikin su sun juya baya ma dokokin Allah sun juya baya ma dokokin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa hum muridun Allah ke suna masu biyayya jama'a muna ji wani za duku ilallahi wa rasulihi li ya hukuma bainahum Allah yake waɗannan mutane idan aka kiraye su zuwa ga Allah zuwa ga manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam li ya hukuma bainahum zai hukunci tsakanin idan an ce ku zo ga dokar Allah idan an ce ku zo ga dokar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah ya ce fi za fari minhum mu'ridun Allah ya ce daga wani yanki daga cikin su sun bijire sun ji wa in ya kulla kuma yakun lahum al-haqqu ya'tu ilayhi mutane. Allah ya ce amma in su ne suke da haƙƙi ayar da ta farkon idan su da su more wa in ya kulla kuma na hasku idan hadisi a tawar da annabiyayin su da su more ya su ilaihi musulmi ya su zo zuwa annabi suna masu ƙasƙantar da kai suna masu ba idan an fi an yi nasta a kan hakkokin iyaye a kan ƴaƴansa sai ya je ya saya ya sa ma ƴaƴansa don su ji saboda shi zai mulka wa in ya kulla kuma alhaqqu ya atu ilaihi musulmi idan an yi wa'azi a kan hakkokin mazaje a kan matansu sai ya sayi kasa ɗin ya sa wa matansa domin wa'azin shi zai mulka amma idan an yi wa'azi wadda kuma shi zai ba da haƙƙi Allah ya sai ya wuce Allah sai ya su hafi jihin maradun Allah ya ce waɗannan mutanen zuciyarsu akwai ba ce kuma Allah ya ce dama musulunci ba na gaskiya ka yi imani da Allah Allah ya yi wata ka jiya mutuka ba yi imani da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam annabi yayi takawa ka jiya mutuka ba hafi jihin maradun Allah ke zukatansu akwai cuta ce ta minafirci da ma raba kafa su kai da musulunci ke ba amir sabu Allah ke ko suna kokonto ne a kan amir sabu ko suna kokonto ne a kan alkur'ani ba gaskiya ba amir sabu ko suna kokonto ne manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba manzon Allah bane an ya kafuna an yahifa Allah alaihi wa rasuluhu Allah ke ko suna tsoro ne kar na haka shi mai matsala mai shi Allah ya tsoro kuke su an ya kafuna an ya ji sallahu alaihi wa rasuluhu Allah ke don ne sa suke juye baya ma fasowi na don ne suke juye baya ma dokoki na don ne kuke juye baya wa dokokin manzo na Allah ke an ya kafun ko dai suna tsoro ne an ya ji sallahu alaihi wa rasuluhu ta Allah da manzon Allah su haɗu su ce ke kuna tsoron kar na kuke kuma ne dan ulaika hum zalimun Allah ya Allah bai zalunci manzon Allah bai zalunci amma dai mutane ne a In nama kana ƙaunar mu'minin Allah ke iya iya furtin da mu'minai ke yi إذا دعوا إلى الله ورسوله إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله da ليحكم بينهم هي Idan an kiraye su, zuwa ga Allah da زواج Allah, من الله a tsakaninsu? an ya kulu sami'na wa ata'na Allah ce yake cewa suke yi kawai mun ji mun yi ba Allahu akbar وذلك هم المسلمون Allah ce irin waɗannan su ne ko yahudu da kaji Allah yana su tsirki ne musu albarka wurare da yawa cikin alƙur'ani jama'a ba kawai sun yi watsi da littafin Allah ba ne duka من أنا رسول يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض عبدين ده يا موسى فكر أو عبدين ده يا موسى إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاعذروا إن أني فتوى بتذاتي بأبين لكم شكر بكرة سكر سنة إذا أني فتوى بتذاتي بأبين لكم شكر في رئيس الله يوكي في جوانا الطريقة الله يوكي في جوانا الطريقة نعم wajibi mu yi biyayya da Allah kan duk abin da Allah ya kanta shi ne ma'ana ya ayyuhar rabbi na amanu ku duk kudu ki tsini kafa Allah ya ce ku shiga musulunci tsoju ku nutse duka a cikin musulunci in da ku yi musulunci a ku yi shirbi bayan Allah waɗanda suke da wannan aƙida ba karatun ƴaƴan kuma ta babu sharri duk abin da mutum ta karanta iya kololon ƙarfinka sun tana da damar ta karanta ba ta damar amma kar karatu ya shiga hakkin Allah ya shiga hakkin karatu da kai da ƴarka zai zama muku da dama a ranar kar karatun ya sha gaban dokar Allah kar karatun ya sha gaban dokar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abu na farko wajibi ne akan mutum cewa ya'ya da Allah ya bayi bayin Allah ne ba bayin ya'yan da Allah ya baka ka sani wannan ya zama a ƙidar ba bayan ka zama bayan Allah ƴaƴan da Allah ya baka ka sani ba bayan ka bane bayan Allah ne akwai wadda ya tsera su akwai wadda ya halitta su akwai ko ba wadda ya halittu waɗannan ƴaƴan shi yana da manufa da ya sa ya halitta su ko ba shi da manufa wadda ya ba ta arzikin waɗannan yaya wadda ya halitti waɗannan yaya shi yana da manufarsa da ya sa ya halitte da ma'a yana da manufa ko ba karka fifi ka manufarka a kan manufar wadda ya halitte Allahn da ya halitte su ya kera ta mace ba namiji ba akwai hikimar da ta sa ya yi ta mace wannan da ya halice ta ya yi ta mace bai yi ta namiji ba akwai hikima da ya sa ya yi ta mace kuma in abu na biyu waɗannan ƙaya mata da Allah ya baka ka sani kiwo Allah ya baka kiwo Allah ya baka Allah zai tambaye ka ranar alkiyama kan wannan kiwo da ya baka annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa a cikin hadisi war rajul ra'i fi ahli baiti wa huwa mas'ulun an rajulih majidanci mai kiwo ne a kan iyalan da suke cikin gidansa wa huwa mas'ulun an rajulih kuma shi abin tambaya ne game da wannan kiwo da Allah ya bashi dukkan waɗannan kaga da Allah ya azurta shi ɗaya bayan ɗaya kowace Allah zai tsaye da kai a kanka ya maka tambaya ranar tsakiyama shi dai akwai fasalin da ya baka ya sai ka rene ta a kai ka goye ta a kai ka gudanar da rayuwar ta a kai idan ba ka gudanar da ita yadda wadda ya halitte ka ya ba ka kiwon ta ya shakar akwai matsalar da zai biyu bayan abin da kai ke yasu wani abu na biyu mu fahimci cewa waɗannan ƴaƴa riko Allah ya ba ba kayan ka bane mu fahimci cewa waɗannan ƴaƴa amana Allah ya ba mu amana Allah ya ba mu Allah zai tambaye mu akan wannan amana a ranar riko aka baka aro aka baka an tsara yadda za ka gudanar da rayuwarka ba kai aka ce ka zuri da ya shiga dama ka yi a cikin alƙwarƙari sun rai ya ayyuhan da zai na kamar لا تقولوا الله والرسول يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا الله والرسول وتقولوا أماناتكم وأنتم تعلمون نعم. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم الله يا أيها الذين آمنوا ya ku waɗanda suka yi imani da Allah in ji Allah Allah ke za ka kunu la kar ku haƙinci Allah war rasula kar ku haƙinci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa takunu amanatikum wa antum ta'lamun Allah ke kar ku haƙinci amanoni na ganka a hannunku Allah ke bayan kun san amana na ba Allah ke kar ku ci wannan amana na'am amana ne a hannunka ba kai ne mahaliccin ba kai ne ubangijinsa ba ba sai ka halitta ba tana da mahalittun tana da ubangijin ya ba ta tsari ya ba ta hanyar da za ta gudanar da rayuwar kar ka turka ta maka abin da kake so ranar alkiyama za a yi kafin shi uwa Allah ba ba ya ayyuhal ladina amru Allah yake ya ku wadanda suka yi imani da Allah la qulu Allah wa rasul kar ku haƙi Allah kar ku haƙinci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa taqulu amanatukum kar ku haƙinci amanoni da muka danka a hannunku wa antum ta'lamun Allah ke bayan kun san amana muka wa alamu Allah yake ku sani annama amwalukum wa auladukum fitna Allah ke kuma ku sani dukiyoyi da muka danka a hannunku ƴaƴa da muka ba ku, Allah yake duka mun ba ku ne a matsayin jarraba mu ga yaya za ku gudanar da su innama amwalukum wa auladukum fitna Allah yake iyaka dukiyoyi da muka danka a hannunku Allah yake garraba ne mu ga yaya za ku sarrafa dukiyar yaya za ku gudanar da ita wa auladukum ya'ya da muka ba ku Allah yake garraba ce mu ga yaya za ku gudanar da su idan ka gudanar da su sun kuyar yadda mahalittinsu da umurce ka za su ba a ranar abu na uku hikima ce Allah ya sa kyarka mm. da zama kyarka babu ubangi da ake shawara da shi ke za ki shakka ya babu kyar da aka shawara da ita ba za ki uba ba ta zaɓi ba kawai fadinka kai ne baban ba shawara da ita aka ake aka ce ta zaɓi uba ba za ki yi ba kar ke amfani da dama Allah ya da kare wanda ta kike da kike da ba shawara da kai aka yi aka ce ka zaɓi ɗa kake so wacce kake so ka zama ƴarka ba idan da Allah ya ga dama wannan ƴarkan da ita ce mahaifiyarka zai yi ko ba inda Allah ya ga dama ƴarkan nan da Allah ya hukunta ita ce mahaifiyarka jama'a zai yi ko ba zai yi ba ai ita ma a kan kasar shi ta zama uwar wani hikima ce ta Allah sai ka yi amfani da damar na kai ne ubanta abin da ka faɗa dole ka bi ka turka sa masa abin da zai shi ya kuma cutar masa da makomar kar ka yi amfani da matsayinka na kai ne ubanta dole ka sa ta yi abin da kake so ko ta ban abin da ba ta so ka yi amfani da wannan fawa ان الله يبان تحكمها كسود هب الإشاء هو كسود رمك الإيانة أبو نبيا يتقنك بالطاقة مك الله يعيش يعني إن كسود هب عنك الله يعيش يتقنك بالطاقة مك انك za su saba maka Allah ya walakanta su ya azabtar da su idan ka cutar da ‘ya'yanka Allah zai walakanta ka ya azabtar yadda ɗanka kake da haƙƙi a kanka haka ɗanka yake da haƙƙi a kanka yadda kake da haƙƙi a kan ‘ya'yanka haka ƙyarka kake da haƙƙi a kanka kar ka yi amfani da kujerar sai ubanta ne ka tursa sa mata abin da bai cutar da duniyarsa ko da cutar masa da kiyama duk abin da Allah ya shar'anta ma bayi su mu'amalance shi a rayuwar duniya Allah ya halatta wa bayi su fi kasu. yi Allah ya halatta ma bayi masu sana'a su yi sana'a Allah ya halatta ma bayi masu noma su je noma Allah ya halatta ma bayi masu aikin ofis su je su ofis duk abin da Allah ya shar'anta ma bayi su yi mu'amala da shi a rayuwar duniya babu abin da Allah ya shar'anta ma bayi wadda ya fi riba abun ɗan adam kamar aure ba wani abu a duniya da mutum zai wanda zai fi cin ribar abin a duniya ko a kiyama kamar ribar da zai a cikin aure a duniya Allahu akbar hmm. babu wata sana'a babu wani aiki ba wata mu'amala da Allah ya shar'anta wa mutane idan ka aga mafi tsadan abin da ma'aikin ka yi a rayuwa shi ne aure da ya da zuriyar idan aiki ne makaranta ne No. yana da cikin abin da Allah ya alƙawarta mabayi idan ka ce za ka je kai kasuwa Allah ya taimake ka akan kasuwar na karkashin mace shi ya ga dama sai ya taimake ka idan bai ga dama ba zai kawo ne duk harkar da bawa ya saka a gaba gare shi a rayuwa taimakon Allah a cikin harkar ba shi a sai amma aure Allah ya ya rubuta ma kansa Allah ya sa ma kansa hakki ne zai taimaki wadda ya yi aure a bisa yadda Allah ya rubuta a Allah ba حديث الإمام النسائي حديث أبو هريرة من ذو الله صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثة حق على الله قولهم النبي يقول أقول أن سمك أن يقول hakki ne akan Allah ba ba shi suke bin hakki ne akan Allah ba wani abu suka yi wacce suka tantanci dole sai an ba su hakki ba wala lafiya ta Allah ya rubuta ma kansa cewa ya ba su wannan hakki a matsayin abin da zai suke annabi ya ce salata akwai waɗansu mutane uku haƙƙun ala Allah ya kaunuhu hakki ne akan Allah Allah zai ce ne ko da mutane al’adarsu da ke sami lalla annabi ya ce wadda ya fita yaƙi a tafarki ya fita yaƙi don tsaje kalmar Allah domin neman yarda wani mukatar allabi yuridun ala da kuma bawa da aka rubuta miki tsantsan kansa al-mukatab shi ne bawa ya nema abun mai gidansa ya fantar miki da kansa da kansa idan ya biya abin da aka rubuta to sai ya yantu ya zama ɗa annabi ya ce hakki ne akan Allah wannan bawa da ya nemi a fansar mishi da kansa allazi a ada wadda kuma yana nufin zai biya abin da aka rubuta mishi ba ya yi amfani da wannan damar don ya gudu ne ko ya halitta ya gidansa ba annabi ya ce Allah ya yi alkawari zai taimake shi hmm. wannan hmm. الذي يريد الأثار الذي يتجود يحتاج أولي دونين كامل والناشئ الذي يريد الكفاف الذي يتجود يحتاج أولي من فلسة أجنب أولا شيء الدنيا كامل خلفة برسكين فاقا وقت النبي يتي حكي لي أخي الله ولا المسلم ولا المسلم الناشئ الذي يريد الأثار يتجود يحتاج أولي شيء كنفة don ya kame kansa daga faɗawa cikin almashi annaki hulladi yuridul afaf ya shafi wadda ya yi auren ne ba don shi ke da bukatar auren ba amma ya yi auren ne don ya kame wadda ya aure daga almashi wata ce suna tare da ita da shekaru da ɗauka da samu ne ya yi tunanin kuma sha'awa ɗabi'a ce ta ɗan ya yi tunanin ya aure ta don ita ma ta shiga ƙarƙashin inuwa na kamewa annabi ya ce haƙƙi ne a kan Allah wata sahibin ta ya mutu ya yi tunanin rayuwar da take ci gari ya aure ta domin ya ba ta kariya daga duk abin da ɗabi'a yake zuwa da shi na sha'awa wannan mutum Allah ya ce haƙƙi ne a kai nan zan fi maka Allah ne ya umarni da shi a cikin umarni da yi ba shawara ya ma a wajen daya doka ya ba su a matsayinsa da kai Allah ku وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم الله سبحانه وتعالى يقول وأنكه الأيام منكم الله يقول أورر ضروري الأيام زن إلى الأيم الأيم شنو تقوى دبا يدمك الأيم دكما ترجع بات دمي الله يقول وعيسو الأيامني هل يتخو أورر بغبانيكي وعيسو الأيامني أورر بإهائيك وعيسو الأيامني أورر بإنيك وعيسو الأيامني أورر بإيايينك بإنيك وعيسو الأيامني أورر بتماريب في الأخانيك وعلى ذات الحولي إن شاء الله ومرنيني كبير مريك هل يتخوة بباشرة معتا تخوة بباشرة معتا هل يتخوة بباشرة معتا Thank you. wasalihina min ibadikum wa imadikum Allah yace da kuma salihai na nagartattu daga cikin bayin ku maza da kuma kuyayin ku mata Allah yace su ma kawar da idan kana da bawa Allah yace ka ji tsoron Allah ka kauce shi. Allah fa ka yi ko wata baiwa ka kaura mishi idan kana da kuyanga kar ka shagaltu da dawainiyan da kake maka Allah yace a nemi wani shi ma ya aure Allah ya yi umarni ka aurar da bawanka ka aurar da kuyangarka balle wa an tumul ayama minkum Allah ya ku aurar da gurayenku waɗanda ba su da aure a cikinku Allah ya ku aurar da su yaya za a aurar da maza Allah ya Allah yake wa antum ayama minkum ku aurar da gauraye yadda za a aurar da maza Shi ne wadda ba yi da shi a ba shi ya aurar wanda ya ga wata bayi da karfin da zai aura ya shiga karkashin hukuncin ayyama minkum a cikin shi malamai suka ce matsar yana da sana'a da zai iya kai kawo na ɗaukan ɗawainiyar ta daidai karfinsa na yau da gobe idan ba shi da abin da zai iya dunkulewa ya yi tsauni Allah ya taimake shi Allah ba والثاني من عبادكم وإمامكم da salihai nagartattu daga cikin ku yanjinku bayan ku maza da kuma ku yanjin ku mata Allah ya kuma kaurar da bayan Allah ɗaya daga cikin hikima ɗaya daga cikin hikima da ya sa Allah subhanahu wa ta'ala ya shar'an auratayya a tsakanin bayan shi ne saboda kame bayan da faɗawa cikin ƙarfi ɗaya daga cikin hikima wadda nassi ya ambata yana daga cikin hikimar da ya sa Allah subhanahu wa ta'ala ya shar'anta auratayya ma bayi shi ne domin a tsare bayi daga afkawa cikin alfasha ta zira domin matsar ba a yi ma al'umma katanga da na ba to rayuwar al'ummar yakan zama daidai da rayuwar dabbobin al'umma babu wata ɗabi'a mana da mutum ke siffanta da ita ɗabi'unsa su canza su zama ɗaya da na dabbobi kamar jina kamar jina kinurƙayi a cikin littafin al'adabu wata ba ya yi wani fasari ya miki sake da asulun zinu. a cikin wannan fasali na asalin zuno sai ya tattara dukkan dangin sabon Allah sai ya mutu zuwa guda hudu duk wani sabon Allah akwai aji da aka bashi wadda a ƙarƙashin wannan ajin za ka samu wannan sabon Allah akwai ajin da aka bashi suna a azzunubul mulkiya az mulkiya akwai ajin da aka bashi suna az-zunubul shaytaniya akwai ajin da aka bashi suna az saba'iya akwai ajin da aka bashi suna az-zunubul bayyiniyya az-zunubul wannan aji na az-zunubul waɗansu laifuffuka ne aka fassara a karkashin wannan ajin wadda wannan laifuffukan kusan a ɗabi'ance duka ɗabi'ar dabbobi ibn duk wadda ya siffanta da irin waɗannan laifuka ba su a aiki ba a ɗabi'ance ɗabi'ar ta takar rikita ta zama ɗaya da irin dabbobin da suka siffanta da waɗannan laifuka daga cikin manya-manya a cikin waɗannan laifuka daga cikin manya-manya a wannan ajin jini yana daga cikin nasa idan da za ka nutsu tsan ka ce ga wata karuwa ce ka kalli rayuwarsa da kai kawonsa za ka gaba ba ta da bambanci da yadda dabbobi suke rayuwa duk wanda ya sa zina a gaba gare shi za ka samu rayuwarsa ba ta da bambanci da rayuwar dabbobi idan al'umma ta faɗa cikin musifa na zina to al'ummar takan rikice ne ta zama tana rayuwa irin na sabbobi wannan al'ummar da suke rayuwa irin rayuwar dabbobi za ta iya tsinkisan wata al'umma a cikin ƙarfi? Allah sai shaɗan auratiya domin a tsare al'umma daga faɗawa cikin wannan muguwar ƙarfi. Allah yake وأورر جبورة جسيت يعني وأن الراس لما فا أورر يعني جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام يا معشر الشباب الشباب صوتي كل من النبي يقول يا معشر الشباب يا كل جماعة المساسة من استطاع منكم الباعة <coughs> النبي يقول duk wadda ya samu iko a cikinku, na yadda zai yi masa yake ɗaukan ɗoyi masa annabi ya ce kare ku zan wasi zai yi fa a akadu lil bas annabi ya ce shi ne mafi rinke ganin mutum da barin ganin alfasha wa ahsanu lil far shi ne mafi tsare al'aura daga afkawa jini duk wani mataki da za a ɗauka don a ba mu kariya ko a kare mutum daga zina حديث الذي أول شيء الله أكبر أجب للفرد وأحسن للفرد شيء ما في شيء الأورا بعد كرشي الذي يأتي فمن لم يستطيع عليه بالصيام با أي الصيام يا زوني إن با أوي أما إن دا أوي ما جنين صيام أوي bayan Allah wannan umarni da Allah subhanahu wa ta'ala ya mana a cikin alƙur'ani na cewa na auren da gwamna ya ce tsakani ya shafi kowane uba ko da shafi shi ya shafi kowace uwa ko da shafi shi akwai wani a cikin al'umma wadda wannan umarnin bai shafi shi ba wajabcin aurar da 'ya'yanka nasa a kanka yana tabbatuwa ne a kanka daga lokacin da yarka ta bauta wannan jimma ya hau kanka ana jin ka bashi har da kawar da ita kamar sallan azahar ke misali idan azahar tana shiga karfe daya to karfe daya na shiga sallah ta zama bashi a kanka idan ma sai da kwata za ta yi to inda za ka mutu bayan karfe tsayan nan ya cika kuma ba ka yi sallar ba ta mutu Allah da kuma ka gudun da kai ba domin ka ta mata shi idan sallar azhar tana shiga sha biyu da rabi sai sai ka ce karfe tsaye za ka yi daga lokacin da sha biyu da rabi ya cika sallah ta zama bashi a kanka ta zama nauyi a kanka ta zama zimma a kanka idan ba ka yi ta ba sai wani abu ya faru wakila ajalin da ya tafi ya zo to za a tuni ka yi ta kai sallah da yi ta kai sallah Allah ba wannan umarni da Allah yi ku aurar da waɗanda ba su da aure a cikinku wannan umarni yakan hau kan iyaye ne daga lokacin da ƙyar ta balaga kuma ta samu manemi wadda aka aminta da addinin, aka aminta da ɗabi'unsa kuma yana da hanyar abinci da zai iya ɗaukar ɗawainiyarsa to a musulunci ba ta da zaɓi you have no option da daga lokacin da ta balaga aka samu wadda zai aure ta wadda zai aure kan yana da kwaliti na addini ɗabi'unsa ɗabi'u ne masu kyau yana da sana'ar da zai iya ɗaukar ɗawainiyarsa to ba ka da zaɓi a musulunci aurar da ita dole cin aurar da ita fitina zumar idan kake annabi muhammad ya ce baraka idan kake Addini sallallahu alaihi wa sallam ya ce ba za ka zama hadisi ingantacce hadisi al-imam ibn mas malam al-zani ya inda hadisi annabi ya ce za a sako man karbauna dinahu wa khuluqahu annabi ya ce idan ya fashe ne ya zo neman auren yar ko yar uwar wa manzon Allah Ya ce man tarzauna dinahu wa khuluquhu wadda kun yarda da addininsa aqida ta aqida ce ne wa khuluquhu tabi'unsa Ɗabi'u ne masu kyau annabi yace fa zawwijuhu to babu wani magana ta ke yin shawara annabi ce ku ba shi aurensa illa taf'alu annabi ce in kun ci ku yi takun fitnatun fil ardi wa fasadun arif annabi ya ce wata fitina za ta gudana a bayan ƙasa annabi ya ce za ku ga abin da ba ku so annabi ya ce za ku ga fasadi mai faɗi mai girma za a gani ko ba za a gani ana ɗaya daga cikin abin da za a gani shi ne karatun in ta shekara arba'in tana yi allah zai sa albarka a cikin yadda kuka faɗi allah kan karatun wallahi haka za ta san wannan da daga kan a sanin ka ba zai yi rufa mata asirin ka ba sai ma da zai rufa mata asirin ka Allah bai taɓa biyan bukata har sai an mishi Allah ba idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu annabi yace idan ya zace muku neman auren yarku wane ne manzon Allah yace wadda kuka yarda da addinin kuka yarda da ɗabi'unsa umarni annabi yace fa zawuju auren shi illa taf'alu annabi yake in kuma kun kike haka kace sai ta gama kaza ta kun sun fil ardi Allah annabi yake wata fitina za ta faru a bayan kasa Allah akbar wa fasadun arif wa fi wa kabir da wani fasadi mai girma zai faru ko bai faru zai faru ko faru to annabi ya ce idan mai neman auren ƙarfi ko neman auren ƙarfi annabi ya ce matuƙar ya ci addini ya ci kyawawan ƙabila yana da abin da zai rike matarsa annabi ya ce ba ku da zaɓi ku auren da shi idan haka bai faru ba inda annabi annabi ya ce za a ga fatin rayi a bayan ƙin auren da shi ɗan uwa da kuma ne wanda imanin imani Allah siyar da wannan addini Allah ya karɓanta mana shi ne domin a bamu mafita zai shi baya ga bani wa'annan dokoki zai shi baya ga bani waɗannan dokoki idan kuka kalli duka nassosi da muka karanta na alƙur'ani hadisai na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam duka annabi na cewa ne idan wadda addininsa ya kyautatu ɗabi'un da suka kyautatu ya zo ko ɗaurar mishi ina shi ne a nan wannan ayan Allah ya ce ko aurar ya ba su umarni ne ko aurar dan uwana muna fahimta to nan sai ita da kanta ta zo ta ce a aurar da ita jama'a mun fahimci misalin ko ba nan ba ita ta ce a aurar da ita ba Allah yake ka aurar da ita nan ba ita ta ce a aurar da ita ba annabi ya ce idan mutumin kirki ya zo a aurar da ita to nan sai ta zo da kanta ta ce kana so a mata kaune sai ka ce a'a za ka gama da duniya lafiya bayan Allah ta saurara su ji wallahi duk ran da yarinya ta buɗi baki take aure take su alarma wallahi ta zo katanga na ƙarshe a kanin da kawunci daga ran da ta furta maganar in dai za ta ƙara gaba to kawunci idan ƙyamace idan ƙyamace har ta zo ta gaya wa mahaifinta ko ta gaya wa mahaifiyarta cewa tana so a mata aure to dukkan wani haƙuri da take da shi a duniya ya kai yanzu abin da ya saura bayan wannan kurfin shi ne ta iso bango na ƙarshe ya iya kame kan a ɗabi'ar ƙyamar a ɗabi'ar ƙyamar ko ubanta ne ya kira ta yi mata maganar aure ba ta a ɗabi'ar ƙyamar ko uwarta ce ta kira ta mata maganar aure ba ta amsa wannan ya sa a shara'a? aka ce idan aka tambaye ki in sai shiru ta amince ne amma ubanta ya kira ku yi maganar aure a ɗabi'ar ɗanar ba ta iya idan da zai kira ta ce ku yi magana ba za ku iya magana. yau kuma da kanta sai ta zo ta tada magana ana ta kuma ta mutu ta mutu kuma ta mutu ba a ɗabi'ar ƙyamace a musulma idan uban zai kira ka yi ni maganar aurenki ba za su amsa a ɗabi'ar ƙyamace in tana tsaye abu aka ta da maganar aurenki gudu suke aure yau da kanta da kanta sai ta zo ta ce tana so a mata aure sai ba ka tunanin kwanciyar kabari idan ka sha'awan ya tashi yana da magani ya kamata ‘yan uwa ya kamata iyaye su sani kamar yadda muka ambata a baya wata idan ta furta wannan furci ko a gefe ubangiji ta shiga fitina ta shiga cikin damu ba ta furta ba haka zai rike ta shekara ashirin shekara ashirin da shekara ashirin da biyar shekara talatin kai baka tunanin yadda rayuwarka ya kamata ku ba wanda ya san addini ya san makomar rayuwa yake tunanin kyautata makomarsa ya zan shi uban yana iya ɗaukar kujina zama mutum wa idan ba, haka ne idan ba ya san me yake yi ya kamata uban ya zan yana ɗaukar kujina idan ya ta fito ta take a masa aure to magana ya kare kar ka saurara ma komai da da nufi ka masa aure idan ta yi hannunka mai sanda a cikin gida ta nuna tana son aure kar saurara ma komai ka aurar da ita wannan shi ne zaman lafiya tsakaninka da ubangiji idan ka ga yarinya tana yawan ini a ɗaki aure ce.

tana yawan zama a ɗaki ne ta ko kuma idan ta fito tsakar gida takan yawan ɗaure iska ana tambayar ta me yake damun su ta ba komai wallahi aure su ne yarinya tana yawan zuwa wajen ƙawaye kullum a manne da ƙawaye wallahi aure su idan ta ga yarinya ta tsaya da saurayi a inda ta san babanta zai kanta idan ka ga yarinya ta tsaya da saurayi a inda ta san yayansa zai ganta idan ka ga yarinya ta tsaya da saurayi a inda ta san wani a gidansa zai ganta wallahi aure su ya kamata ya kamata uba ya kamata ku ya zama yana daukar sikila akwai abin da in kirka za ka gane idan ka ga yarinya tana waya a cikin gida ba ta koye kalmominta takan iya maganar har ma cikin gida su ji ko kai uba ta aure ce ta fito da miji kawai a yi masa aure bayan Allah abinda Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa idan mutumin kirki man tarzauna dinahu wa khuluquhu yazo neman aure ku aure mishi illa ka takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir idan haka bai faru ba wani fasadi zai faru to idan duka ta maka wannan furashi in ba ta gane ba to za ka aro muku aiki da kai da ita a ranar Allah ba jama'a mun yana daga cikin mafi munin abin da za ka yi a rayuwa wajen cutar da ƴaƴan Allah ba Shine ka rike ta a gida ka aure da shi yana daga cikin mafi nunin cutar da kake da zaka a rayuwa shi ne ka rike ta a ita aure da shi idan tana bukatar aure ta ka aure aure da shi idan za ta yi karatu ki kira wadda zai aure ta ku tattauna da shi in ya amince a aure musu aure ka fi ta karatun su har illa sha Allah amma dai ka yi aure ta yi aure ka domin shi sha'awa ko da makari idan ba aure ba idan kuma kace haka ba zai faru ba idan kuma kace hakan ba shi bane kai ka yarda ba dole za ka rike yarka sai ta wannan zaman to ka sani ka ci ka amana annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa a cikin hadisi ma min abdi يذكر فيه الله فرعيا الذي يأتي باب وني باب باب مكتوب الله زي باش سوى وني أب كوني والمثل ما من عبد يذكر فيه الله فرعيا باب وني شجبا جزاء باش سوى جزاء بورس لابد أن ما من عبد يذكر فيه الله فرعيا لأنبوا ما من عبد يستر فيه الله رئيه لجلال ya mutu yau mai ya mutu wa huwa kashun li yi. kuma ya mutu a ran da zai mutu zai bar duniya ya cutar da abin da aka bashi ya kula da shi illa harrama Allah alaihi janna shirri wallahi Allah ya haramta da shi Allah ma min abdi yastar'i Allah ra'iya babu wani mutum kowaye da Allah zai bashi ciwo amanan wani abu ya rike ya mutu yau mai mutu ya kuma mutu a ran da zai mutu ya ruwa gashin jirgiyyati yana mai ha'intar wannan abin da aka ba shi ciwon ya cuce shi ya tauye mishi hakkinsa illa harama Allah da arin janna ba sai Allah ya haramta mu wannan mutumin aljanna kan kuma na muna ci hadithu kan imam an-nasa'i annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa inna Allah sa'ilu kullu ra'in amma tarqahu Allah zai tambayi duk wani wadda aka ba shi kiwo game da abin da aka ba shi kiwo a ranar da amma su da zalika an bayyana ya kiyaye amanar da aka danka aminci ko ya togar da abin da aka ba shi kiwo inna allaha sa'ir kullu ra'in an nasar abu allah zai tambayi duk wani wadda ya ba shi kiwo aka danka mishi wata amana za a mishi tambaya akan amanar da aka bashi a hafiza zalika an bayyana ya kiyaye amanar ya ba mu amanar hakkokinta ko ya tozartar da amanar ko ya ci amanar annabi ya ce hatta yi tsanar rajin al'adu za ka kai mace an tambayi mutum game da iyalin gidan tsaye bayan tsara ya ba su haƙoƙinsu ko da ba su Ko da a gidanka, ka hana ka aure, sha'awa kuma ɗabi'a cutar da ita ne kuma don kai kuma ma'aikin ka za a ce ba za a rubuta maka zunubi a kan haƙoƙinka. biyu. Hakan tilasta mata karuwanci. Domin ana ramma ɗayan biyu ne zai faru ko dai ko dai ta kame ta kame ta ci gaba da wannan cutuwar ko kuma ta fito ta biyu ba abin da zai faru ban da ɗayan biyu idan ka ce ba za ka kawar da ita sai ka gama sai da ranka wani sai ta gama kwas ɗinta kaza sai ta gama digirinta sai ta gama matsar ɗinta kafin ta yi aure dole ɗayan biyu ko dai ka ci gaba da haƙuri amma dai kai duk rashin hankalinka ai ka san tana shi kai yanzu ba ban ka ce, an ba ka kawai ka je ka yi digiri amma ba za ka dawo cikin matan ka sai ka kama digiri akwai wadda yake sai mata wani kuskan akwai wadda yake sai ka je kai ka fara digiri program kuma ba kai ba san ka sai ka gama da su sai rata ba, wannan ba zalunci ba ne zalunci ballantana shawar da ke cikin zuciyarka ya fi shawar da ke cikin zuciyar uwar hmm. sha'awar da ke zuciyarka ya fi na uwarka saboda haka ko dai ta kame a cikin wannan tsohuwa ko kuma ta daidai ta cikin to idan ta daidai ta cikin to kada ka za mu kai kira da shi Allah a cikin alƙur'ani ya yi doka kar mutum ya kuskura ya sa hannu ku yangar sama ke kalon ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم الله يقول ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء Allah ta karku dinga tilasta muku yayin ku الله يقول كركوا دين الخمس دين ولا تكرهوا فتياتكم كركوا دين كثير السامر أعلمكم الله الجدائي أحيث دين دين ودي تبقي أو ربي إذا يأتي السامر كل دين إن أردنا تغسل إذا ثلاثة كان كنز إذا ثلاثة في أولي إذا ثلاثة زونة عند المثل على كي كركتين آمتا كتاب يكرمون tilasta mata ta kai karuwanci shi ne tilasta mata zama a gida ka ce ba za ta yi aure ba daga cikin matsalar da aka samu kaso da yawa na ‘yan matan nan da yawa na matan nan abin da ya shigar da su harkar suna shirnarsu shi ne na tuni iyayensu a kan su sun karatu wata jikitiyar ba za ta iya cin jarabawar wannan ya tilasta mata saboda ta san fitilan ubanta wannan zai tilasta mata dole da haka kai da malami domin ya taimake ta ta samu nasara a kan jarabawa yana faruwa ko bai idan ta tuna ubanta da ɓatin zuciyar da zai nuna a kan karatunsa sai ta je ki nemi malamin turancinsu ne da ya tsallakar da cikin lissafi duk wani abun da ta ga ba za ka iya tsallakewa ba to ta wannan hanyar sai ka ba da kan wa malamin saboda samun samu da gamsar da mahaifinka gaskiya ne ko ba wannan ka tilasta mata karuwanci ko baka tilasta mata wanda ya tilasta wa ƴarsa haka ya tilasta ta mai karuwan ko bai tilasta wallahi da yawan ƴan matan sanadiyar zinan wallahi kos da suka ɗauka ba za su ba amma dole sai sun faɗa da malamai su biya musu bukata su kuma su taimake su su tsallake wannan abin da suke so su samu na jarabawa wadda ya zama sanadiyar ƴarsa sai haka ya tilasta masa karuwan ko bai tilasta kiyaye ku duka mu ku duka duk abin da mutum ya shuka zai zai jiro kiyaye ku ji tsoron Allah ku tuna duk abin da mutum ya shuka zai zai jiro yana da kyau ku uba ya zama ya idan yarinya ta taso ta sa ta alkaranta lura ake da kaga mata wata sun kashinta shekaranta goma shekara sha biyu sha uku zuwa sha hudu mai gagara to sai ka sa a koya masa dinki ko a koya masa fata sai ka yi auren wata ta taso sun tashin ka ta ga idonka a buɗe ku je a koya masa fata ko dinki auren idan aka gansa da tsakiya ne tana da kamun kai kuma tana gane karatun sai ku bar su yi karatu lokacin da manemi ya fito sai aure da ya amma matsalar mutanen mu saboda rashin wayewa za ka ga ƴaƴan da sunan dakikai mutarabbiyatu wa mawqudatu kai ƴarka in ka ga yarinya mana ta yi ne ko ba ta ba ta yi waye ba ta ci ba ta sake maimaita ne ko da waye ba ta ci ba wallahi kore su idan ma ka ƙi wallahi za ka wahala ne ka wahala so idan ka fahimci ita ba mai gane karatun ba ne jarabawa za ka mata yau ta gama sakandiranta ta gama sakandiranta suka ce to shigo in miki jarabawa bari dan baki wani guntun labari rubuta min da turanci sai ka gaya mata ko da sentence uku da hausa ya ce mata abin da nake faɗan nan su rubuta mun shi da turanci in ka gagara kamar su aure ka ita ma ta hutar da ita Ta hutar da kanka ita ma ta hutar da ita to amma ta yi waye ta ci ba ta yi ne ko ba ta ci ba ta sake waye su ta ci ba ta yi ne ko ba ci ba an kira wata ta zana mata ta zo su kula nursing an kore ta ta sake daukar ta ta ba mana idan da rabu yana sun ba Allah zai yi na kora bayan Allah wallahi iyaye iyaye da suke da wannan akidar ji tsoron Allah ya'yan ku fi karatu fi karatu amma ku ji tsoron Allah ku ce ni sharɗanta ma ‘ya'yanku cewa ba za su yi aure ba sai sun gama abin da kuke bukatar ku ji tsoron Allah ku ji tsoron Allah ku ji tsoron Allah ku ce ni sharɗanta ma ‘ya'yanku cewa ba za ku aurar da su ba har sai sun gama abin da kuke bukatar ku sani cewa Yayan kullum ba yi na ko kuma riko Allah ya Allah zai je ya tsaye da kai ka da ƴarka ya tambaye ka a game da yadda ka rene ka a game da yadda ka rike ka a ranar alkiyama idan kuma ba ka rike ka ba ka yi tarbiyyar ka kan yadda mahalicinka ya rubuta maka ba Allah zai azabtar da kai a duniya jama'an muna roƙon Allah ya buɗe mana zuciyar mu domin fahimtar addini Allah ya tabbatar da digadigan a akan addini Allah ya tabbatar da digadigan mu akan addini waɗanda suke da waɗannan manufofi ku zauna su yi duk abin da kai a duniya akwai mutu idan a sanadiyar karatun mai zai zina wani riba aka ci a karatu idan sanadiyar karatun mai kyarka sai zina wani riba aka ci a karatu idan a sanadiyar karatun nan ƴar ka ta yi zina wani riba aka ci a karatu akwai riba? su iyaye kina sanar da babban murya cewa akwai dubbai abubukan yakin wadda suke takure a kan a aurar da su kun ki ku aurar da su kai ba za ta iya gaya maka ba amma tana cikin wannan yanayi amma inda kana da tunani da kuma ka tunani da ka iya ba Allah ya sa mu dace Allah ya sa mu Allah ya sa mu